Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dandalin fasahar fina-finai daga nan sashen Hausa na Radio France International tare da ni Hauwa Kabir. A cikin wannan makon ne dai muka samu labarin rasuwar shahararriyar jarumar fina-finan Najeriya wato Hauwa Maina wacce ta shahara a masana'antar Kannywood da Nollywood. Hawa Maina ta rasu ta bar 'ya'ya biyu a duniya mace da namiji mutuwar da ta girgiza masana'antar fim ta Najeriya baki ɗaya. Ma'aza Abubakar shine mataimakin shugaban kungiyar masu shirya fina-finai ta Mofan. kuma na hannun damar ya Hauwa ya shaida mana halinta da abubuwan da take ciki da ba kowa ya sani ba kamar yadda yake cewa. Eh, wato tana da abubuwa da yawa wa'anda take yi sai yanzu ne mutane ka san duk abin da mutum yake na alheri ko da a bayyana yake to idan ai zama babu shi abin sai ga ya fi ƙara bayyana mm. gaskiyar magana hajiya hawa maina kusan ni abokiya ce ta kusa a wurina domin duk wani abin da ya shafi harkar fim wanda za a yi tana contacting dina Uwai ya zama musamman a kungiyance in za a yi wani abu musamman a ce ko alheri ko kishiyar shi matsala ta shigo a masana'antar fim wadda shafi kungiya za ta daga waya ta kira ni ya gari lafiya ya mutanen zaria to ya kake gani akan matsala kaza wane da wane da wane akwai matsala ya za a sasanta ko akan shugabanci da ake ta rikici yanzu a kaduna state akwai dan korafe korafe akan eh, maganar chairmanship na mopan mm. wallahi ta kira ni ba a yi sati uku ba take yawan magana me yasa ba za mu daina tsakanin Izkil da Lamaji ba na ce to ai dukkan su ba duk yan Kaduna ne babu yadda za mu yi mu ce mu shiga ciki harka ce ta siyasa tunda harkar mofan ta zama siyasa ce ta fi mai Dama an ce ita ba ta son fada ba ta son rigima. Kai ba ta so. kuma ta da haƙuri. Wannan dalilin yasa gaskiya a wannan karan sai ta ja baya akan maganan kwan din saboda tana dan fama da jikinta mun yi taro da ita na national of university a kano mm. kamar wata uku da suka wuce wallahi mun kai sha biyun dare muna magana da ita ta ce mm. min to ita yanzu duk wasu abubuwa da suke da hayaniya wallahi ba ta su mm. saboda ita yanzu duniyan nan always me a ciki ya kamata mu koma ga Allah ita yanzu alhamdulillah ta yi farin ciki ta ci ribar rayuwa domin ta tarbiyyantar da yatta mace kuma ta dora ɗora ta akan ilimi musamman abin da ya shafi addinin musulunci tabbas ba ta yi aure ai ta yi aure tana da aure take faɗa min cewar yarinya yanzu har tana kamar uh, preaching a Um, wannan ah, Instagram ne ko in eh, eh, tana dai da web page tana da eh, web page tabbas haka mun yi wannan ga maganganun ta na musulunci ne akan abin da ya samu musulunci kusan tana ɗaya daga cikin yanzu yara mata matasa waɗanda ke iya tsayawa mm-hmm. si presenting paper akan abin da ya shafi musulunci a gaban kowane irin mutum ko ba a Najeriya ba to kaga ita take faɗa min cewar to ko wannan ita a wurinta nasara ce tarbiyyantar da ya mace kamar ka tarbiyyantar da al'umma ne mm-hmm. wannan mun kai kusan karfe ɗaya na dare wallahi muna wannan firan da ita ta ce saboda haka yanzu duk abin da zai tashi hankalinta wallahi ba ta so duk wani hayaniya domin ina mata magana akan shi na Kaduna State me yasa ba za ta yi contesting ba eh, kuma da mutane suna kaunarta suna kaunarta sai ta ce wallahi hayaniya ce ba ta so shi yasa ba za ta yi ba ta ga abubuwan ta da shugabanci take ta ban labari domin 2004 ah, Uh, mun je an yi zabanta na ita ce shugaban artist na kaduna state ga baki daya wanda an ta korafe korafe abubuwa har suka so su zama da yan rigingimu allah da ya sa dai ta ci zaben ta zama ta ce to tun daga wannan shugabancin da ta ta fuskanci challenges da matsaloli a tsakanin mutane sai ta ga ya kamata ta huta yanzu ta dai rike mukamai da yawa kuma yanzu tana da ƙungiyoyin mata a karkashin ta wanda dole sai ta koma yanzu tana kokarin tallafawa mata gajiyayyu da kananan yara condition ɗinta kuma yanzu kusan ya fara eh, ƙarfi so eh. dole in ba ta tsaya da kanta ba in ta ce ta raba hankalinta ba ta nan ba ta nan abubuwan ba za su yi mata ba ya ce to mm. saboda haka dai mu mu je mu ci gaba da yi an ce kai ne na kusan hannun damanta kwanaki da muka je wannan makarantar da ta buɗe na koyon harkar fina-finai mm. akwai maganar da ta yi ciwon za ta fara shirya fim da yaren ta ya sunan yaren eh, ita yan mubi ba mubi ba eh, babur ana eh. yin fim da shi cin ta kammala wallahi eh tana kusan dai gab da kammalawa din kiran. domin ta ma yi waka maburutai da yaren mubi din har ta tura min yanzu haka wakan tana cikin wayata ta ce min bari in ji wakan da ta yi da yaren ta na babur hmm. to ta tura min wakan kuma na ji wakan irin abin ya yi kyau sosai ya yi wakan ta yi daɗi ko da baka jin yaren dai zaka so ka saurari wakan dan za ga eh, salon da waka ta dauka mm. dole ka tsaya ka saurara ka san wani sako ne ake isarwa mm. ta ce to tana so yanzu za ta zo ta shirya film series ma ne ta ce mun tana so ta yi koda 13 episode ne eh. ya zama cewar da yaren ta na babur za ta yi series din wallahi akan haka ai alhamdulillah da ita ta amma makarantar ta fa yanzu me kake tunanin zai faru to a wannan wani na gaba ita kadai ke koyarwa a ciki ba eh wani abu ne wanda dole sai an zauna yanzu dai babu ita da abin da aka ce jagora ya tafi dole sai tsari ya canza dole yanzu za a fitar da sabon tsari kila in Allah ya taimaka a samu wanda za su iya ja don ba wai ka in ka gina abin alheri idan ka tafi ka bar shi ba wai shi abin alherin ne ba wa'anda za su rike su jaddada akan abin da kai kake yi shine yake da wahala amma in Allah ya yarda da taimakon ita uwar kungiya ta mafan shi alhaji abdullahi mai kana usman mm. za mu zauna mu ga idan akwai wani abin da za a iya yi domin a taimaka ganin cewar abin bai zama ya lallace ga baki mm. ɗaya ba don ba za a bari abin alheri ya lallace ba wannan haka shi yarinyar ta kuma a hiran da muka yi da ita abubuwan da suka shafi addini kawai ta fi mai da hankali kamar fim ɗin bai dame ta ba gaskiya wallahi gaskiya ba mata da interest akan harkar harkokinta ita kanta sun mata yawa ita kanta yarinyar ta ce mun tana da yaro karami namiji ko eh tana da karamin yaro namiji wanda bai wuce shekara shida zuwa bakwai ba mm, shi ne ta? amin dan alfarma annabi da alqur'ani to yanzu akwai abin da kuke kokarin yi ne game da wannan rasuwa nata eh to ai kin san rasuwa in ta zo ba a shirya mata ta zo bakatatan wallahi je ina kwance a gadona wurin karfe eh, takwas da wani abu kawai sai na ga alamin ciroma wanda yake shine eh, edita na aminiya mm. ya yi postin wallahi na tashi zaune tun daga lokacin ban ƙara bacci ba har yanzu nan da ke kawai abin ya dame na rasa abin da yake min daɗi dole sai mun zauna yanzu bayan dan abin ya dan yi ma kowa sauki a zuciyar shi sai mu ga to menene abin da kuma ya kamata kungiyar mofan ta zo ta yi domin ganin cewar an yi wani abin da zai iya sawa abubuwan ta ta assasa su ci gaba ba su zama sun lalace ba. Mm. Saboda akwai inda suka mutu da yawa. da suke wannan harka irin su iburu da dai shauransu haka sai ka ga da an fara magana sai a ce ai mofan ba ta yi komai ba mofan ba ta yi kaza ba mofan kaza ya kamata dai ni dai a tunanina a ce wannan karan dai an yi ko eto eh gaskiyar magana akwai wannan challenge din akan mofan gaskiya to amma dai ana ta kokarin gyara alhamdulillah Allah ya ba da shugaba wanda yake da kokari yana kuma jajircewa shugabanci bai yi wa mutum daya dole sai kana da cabinet wa'anda za su taimake ka da shawarwari muna iya kokarin mu duk inda yayi ba daidai ba a matsayin shi na shugaba muna faɗa mashi kuma yana kokarin ansa gyara mm. mutum ba zai iya yi 100% ba amma mofan da ta wuce gaskiya challenge din da ke kanta yayi yawa babu wani abubuwan da zamu yi dan ba mu ga komai yanzu ne muke gani yanzu daga hawan abla mai kano usman shugabancin mofan mun yi seminars za su kai guda hudu wanda kowane za ka ji ka ilmantu ka karu wasu ma yanzu kamar national of university da aka yi last three months ai abubuwa na ci gaba aka kawo aka ba da ambassadors wasu na National of Universities wasu kuma aka ba su short films wanda mm. ci gaba ne wanda ke kokarin haska wannan gurbin ƙara karatu an ba da guraben ƙaro karatu sannan yanzu an kaddamar da harkar lafiya inshora ta lafiya in kai dan fim ne duk an yi wannan kaman sati hudu da suka wuce so dole na san yanzu ita dai kalubale ne a kanmu Hmm. domin ya jihar kaduna ce president na mofan dan jihar kaduna ne dida dai shugabanci ba ruwan shi da bangaranci shugabanci ana so ka zama mai adalci ne akan kowane mutum ko daga ina yake kowane irin yare ne za ku duba ciwon ta taba ita ma rike wani mukami a wannan kungiya ta ai ita yanzu maganan mukami akan hajiya hawa mena ba a maganan mukami ita yanzu ita kusan kololuwa ce a hmm. harkar fim na Najeriya. Hmm. A aje maganan mofan mu tafi har harkar Nollywood. Hmm. Wallahi ba karamin jajircewa take yi ta fara directing bai ya kai shekara biyu da wani abu wanda yanzu ita artist ce producer mhm. director lyrics tunda yanzu ta yi waka tana daga cikin kungiyar lyrics mm-hmm. so yanzu ta bude makarantar koyon sana'ar fim ga kungiyoyin mata to ai ya kamata ma mu daina kallanta a matsayin wai ita wani abu ce hmm. ai jigo ce jagora wani rashi ne aka yi wanda wanda mai da wannan rashin a gaskiya ba kusa kusa bane ba za a yanke ma Allah hukunci kai tsaye ba hmm. amma dai a ce kai tsaye yanzu muna kallon akwai wata makwafinta wallahi tallahi yaudara kan mu yi babu yanzu amma dai muna sa in Allah ya yarda tunda Allah shi ya bayar da ita kuma shi ya hore mata iyawan to Allah zai hore ma wata irin ta ta mm. fito duk lokacin da Allah ya raba ku da wasu al'umma to kuma sai ya kawo muku wasu irin su musamman idan har kun danganta mutuwar mm. da cewar Allah shi ya yi ta lokacin da babu ita kuma shi ya anshe ta a yanzu mm. muka yadda da kaddara ta mutuwa to sai Allah ya canza mana mutuwar ta zama alheri muna mata addu'a kuma ita Allah ya sa mutuwan ya zama hutu ne a gare ta ya zama duk abubuwan da ta yi na alheri suna tare da ita. gode. madalla haka kuma na tattauna da wani ɗan jarida mai shiri na musamman akan tsangayar fina-finai wanda ya hira da ita ba da daɗewa ba inda yake cewa Uh, Assalamu alaikum na Adam Kasim Lebron ina nan Queen FM Radio Zaria kuma ina gabatar da program da ya shafi yan fina-finai mai suna tsangiyar fina-finai. To sai kuma ga wannan labari na rasuwar yar uwanmu shahararriyar yar fim wato hawa mai kenan a gaskiya lokacin da na bi ba ma ya kira ni ba ina zaune jiya real access sai na shiga social eh, network ina ina shiga facebook na fara ganin a sa'in nan lai sai duba me ya karshen ga naga ita cinca hawa yaushe wannan abu ya faru aka ce ai yau ne sai na kira ɗaya daga cikin waɗanda suke tara ka sai alhamis ah, ranar laraba yake magana cewa wallahi ashe ta dan kwanta a asibiti ta dan jinya kaɗan to da ke kuma kisan ah, ciwo ba tashi ba sai aka ce ta rasu ina shigowa abin da na fara tunani shine na ji kwanaki kun ɗan hira da ita kuma mutane da yawa sun ce tunda harkar ka ce me ka fi tunawa game da ita a lokacin da na tuna da ita lokacin da ta zamanto zakaran gwajin dafi a lokacin da aka tsaya takarar producers a jihar kaduna a wannan lokacin ita ce ta yi nasara duk maza ta kare su sannan baya ga haka kuma za ka iya tuna su waye producers lokacin da ta gwara da su eto eh eh, ba san iya tuna su gaskiya domin suna da yawa kuma lokacin a dan jima eh, abin da ya burge ni ita lokacin da na buƙaci ina buƙatar mai program da ita a nan zaria tun da kaduna wala ina faɗa mata ko musu ba ta ce karfe na na ce mata karfe goma ta ce insha Allah kafin goma za ta kasance nan kuma haka aka ba ta nuna ita wai ita wata fitacciya ce kin ga wata fitacciya ce a cikin harkar fim sai kana da labarin ta buɗe makarantar koyar fim da rubutun labari da directed da shauransu? Eh ina da labarin wannan kin san abin sa take da tunanin wani abin domin ta grooming din yan baya ta ƙara get harkar domin harkar fina-finai ta korafi irin a matsayin ah, ana eh, babu wani tarbiyya babu basu da ilimi to ita kuna burin ta ce ita ta gyara harkar musamman a wannan jiha ta mu ta Kaduna kuma har hakanta ya fara cimma ruwa to kuma sai mutuwa ya yi gaggawan ɗauke ta. to a lokacin da kuka hira da ita a can baya me zaka fi tunawa irin tambayoyi da abubuwan da mutane suka yaba mata akai eh to abin da na kalla lokacin da muka fira da ita a wani fim da ta yi ita ne producer fim kuma sannan ta fito a ciki wanda ke wannan fim din ya ɗauki hankalin mutane sosai ta ita ce eh, lauya kuma yarta Eh, ta auri wani wanda ya laifi eh, wanda ta laifi a kawo kotun ta kuma ta yanke hukunci daidai kin ga sauran yan fina su misali kamar ka ciniki da su aka ba su kuɗi in suka zo suka ga ƙarin aiki fiye da nasu sun dinga korafi kaza kaza amma ita da ita mm, wasu ma a ce wai su tafi sai su sai kai carry over irin sun tafi sun baka da ne eh, za su iya tserewa amma ita da ita kuma ba za ka taɓa samanta da irin wasu maganganun banza ko wasu abubuwa ba ba wai Hausa fin ko take ba harsuna na turanci duka sannan kuma ka san akwai yan fim da yawa wasu suka karanta script za su ga bai daidai da ku tunaninsu ko wani abu ba shin na san a lokacin an yi mata irin wa'annan tambayoyin me wani ansa ta bada eh to idan ta kalli wani abubuwan ta ga cewa bai daidai da abin da ya kamata ba to sai ta mashi producing ko kuma daraktan gyara ga tsarin da ya kamata a bi in kuma aka bi sai ga an samu nasara mm, ba wai su ce a'a in ba za ta yi ba ta bari a ba sa irin wani abu domin ko wani taro da naga ni ban je wurin ba amma dai naga an sanya bidon abin tana bayani musamman akan wai shin ina zamu je ni a rayuwa ina za mu je a rayuwa daga nan da sai lahira hmm. babu wani abin da ya rage daga duniya sai lahira tana kuka a shekaran jiya nake kallon wannan bidiyon kuma ilai ashe lokaci ya riga ina ga mun haɗu da ita a lagos 2013 2013 kenan hmm. lokacin da aka zo eh, american film academy del york kenan hmm. kuma ta yi ƙoƙari su masu stephanie okereke lokacin ta auri linus din nan mm. eh to sun yaba mata sosai da kokarinta da abubuwa ne haka nan kuma bayan nan ne ta zo ta tafi india ko kana da labarin mm. tafiyan ta indiya eh, da safin nan na kira ɗaya daga cikin abokan aikin ta producer falal dorayi mm-hmm. shine ke bayani musamman game da tafiyan da suka yi ce sun tafi su kusan goma sha takwas suka tafi indiya ta ɗaya daga ciki wanda ke kuma tun daga tafiyan har dawo ya ce baka gane halin mutum sai an yi tafiya ana ake gane halin mutum wurin rashin hakuri da ƙosawa, da irin zamantakewa ce amma baki ɗaya har aka je aka dawo ita kaɗai ce kadai wanda ba a yi ce ku ce ko wani faɗa da ita ba ya ce mace mai haƙurin gaske duk yadda kake tunanin hawa a maganar haƙuri ko iya aiki wani ce duk ta yi nisa akan wani abuwa hmm. ya ce a lokacin da shi kanshi ya ji maganar mutuwa hankalin shi ya tashi ce ita kuwa ya ce kuma ya tuno cewa ai mutuwa ne ce ba a wasa da mutuwa cikin yanayin irin 'yan zamantakewa da suka yi kina tafiya da suka yi ƙasar indiya to ka sha hira da yan fim kuma sai ga wannan abu ya faru na san wasu da yawa da kai hira da su ma sun riga mu gidan gaskiya kafin hawa shin meye ya fi ɗaukan hankalin ga me ka fitinawa tunawa ito eh gaskiya abin da na fi tunawa mafi yawanci waɗanda nake gayyatowa wani zaki same su ya ɗan saba lokaci wani ma ga baki ɗaya sai ranan sai kashe wayan shi in ma ba zai zo ba na kan yi kokari mu yi hirin da su ta waya amma sai su kashe wayan su wani kuma in ta kira su ki daukan wayan amma ita abin da ya burge ta ta har yanzu ba zan manta ba magana ɗaya na ce hawa yana so zaki zo mini program ta ce a ina na ce a zaria a kaduna ke muka ta mm. ta ce karfe nawa na gaya mata ta ce insha Allah zan zo kuma ba saba ba kuma ta zo akan lokaci to wani abin ya burge ni irin na ce to bari dan so mata dan abin za ta sha mm. ta ce ta zo da abinta duk wani abu da kika sani dan karama dai duk ta irin duk sai tun da kamar ma ni ne bakonta haka ta dauke ni so mun addu'a da muke kullum Allah ubangiji ya gafarta mata yasa kuma aljanna shine makoma gare da kuma kowa da kowa waɗanda suka riga mu da mu kan nagode hawa maina Allah ya jikanta Allah ya sa ta huta Allah ya sa makomanta shine aljannat firdausi actually lokacin da na fara ganin a bulletin din cewa rip a womaina na ɗauka ko kawai ila a fim ne abin ya faru irin kawai fim ne aka di cotton wani abu daga ciki a shi da gaske ne ta zo last two months matriculation mu da na samu admission a abu last two months ta zo kawai abin kawai dukan mu gaba ɗaya muka yi shiru muna ta ah, menene to amma dai abin da zan ce anan shine gaskiya she is a great loss to to the movie industry na na Nigeria ma gaba daya dan she is international kuma she is local again amma Allah ya jikanta Allah ya ramushe ta Allah ya sa aljanna shine makomanta kuma abin da ma ya fi burge ni a cikin wannan shine yatta da take faɗakarwa a YouTube channel saboda na ga yawancin videos ɗinta at first ma ban ma san ma ba sai da na ga suna sai nake tambayan sister ina eh, take ce ma ai yar rawa mai na ce ai ta dade tana wannan abubuwan na ce OK, na ce to kaga a cikin sadakatin jariya da aka ce akwai waladin solihin ka bar yaro a bayan ka, yaro nagari to kaga yanzu ta rasu kuma ta bar yarinya mai faɗakarwa to definitely Allah zai iya duba wannan ya ƙara mata rahama a cikin kabarinta E wallahi yanzu na ji ya yi yi rasuwanta saboda a fin ɗinta ina kallon finta tana da natsuwa a cikin fina-finanta da nake gani akwai kamun kai da natsuwa wata cika barkatai ba ko irin ta sa karamin sutura da wani abubuwa wallahi akwai yan tana burge na a cikin wasanninta da take na ji mutuwanta Allah ya ji kanta Allah ya gafarta mata kuma Allah ya mata rahama za ki iya tuna wani fim ɗinta da kika kalla eh akwai wani fim ɗinta wanda kwanan nan amara suwanta ɗinnan sun sako na yara ne da mandawari shine mijinta tana da yara shida da ciki na bakwai Allah ya mata rasuwa wajen haihuwa aka kai ta asibiti bata haihu ba ta rasu mutum da ta rasu bai yi sukuni ba mai gidan yana nan da 'ya'yan shi sai yadda 'ya'yan ma suka yi saboda hali ya ce ba zai iya aure ba saboda yana tunanin ya zai iya samu irin wannan matar tashi Allah gafarta mata Allah ya mata rahama Allah sa mutuwa hutuci to madalla tare da fatan Allah ya ji kan hawa maina ya kuma kyautata tamu idan ta zo a madadin sashin hausa na radio france international ni hawa kabir da na shirya na kuma gabatar ke muku fatan alheri